safiyar lahadi shidda ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 16 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 43 cikin jeren jerin gir karatukan littafin alfiyatul hadith ta al imamul al-hafiz al-iraqi zainuddin rahmatullahi alaihi الإمام ya ce أقسام التحمل وأولها سماء لمف الشيخ fasli da ke bayani akan rabe-raben hanyoyin karban hadisi a tahammul shine karɓa wanda ɗalibi yake karɓa a hannun malami talaki kenan kafin a kai ga kuma yadda shi zai bayar yace ce wa awwaluha na farko mataki na farko akwai matakai guda takwas na hanyoyin karɓar riwaya mataki na farko ya ce sama'u labdishe shi ne ɗalibi ya zauna a gaban malami malamin ya karanta da kanshi sawa'un daga littafin shi zai karanta ko daga haddasa ya zama ɗaliban suna sauraron lafazin malaman wannan shi ne mataki na farko malam ya ce a'la wujuhi da a'la وجوه الأخذ عند المؤذن وهي ثمان لفظ شيخ فعلا كتاب نو حفظا وقل حدثنا سمعت أو أخبرنا أنبأنا وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا اقبل التأويل وبعدها حدثنا حدثني وبعد ذا أخبرنا أخبرني وهو كثير ويزيد وهو كثير ويزيد استعمله وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه وبعده تلا أنبأنا نبأنا وقل له وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا لكنها الغالب استعمالها مذاكرة ودونها قال بلا مجاورة وهي على وهي على السماء إن آه، وهي على السماء إن يدرى اللقاء إن يدرى اللقي لا سيما من عرفوه في المضي ألا يقول ذا بغير ما سمع منه كحجاج ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقتر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر يتي أعلى وجوه الأخذ عند المؤذن mafi ɗaukakar fuskokin koyon ɗaukan hadisi fuskokin ɗaukan hadisi inda al-mu'udhan a gun mafi yawan malamai wahaya samanun wahaya samanun jumla ce wasu cewa su hanyoyin ɗaukan guda takwas ne a alaha ɗin ita ce labbu shekhi a ala wujuhul akhdhi inda al-mu'dani labbu shekhi kaman cewa yake wujuhul akhdhi samaniyatu wa alaha labbu shekhi hanyoyin ɗaukan riwaya guda takwas zai zai faɗa mana su ɗaya bayan ɗaya insha Allah na can sama ya ce shi ne labbu shekhi malami ya karantar da baka da bakinsa shi yake faɗa yana kiɗan shi yana rawar shi sannan yace wannan ita ce mafi ɗaukaka ah, ne ka san wannan kitaban sawa'un da littafin sani wato yana karantawa daga littafi yayi babtu kitabin kenan au hibban ko yana karantar da mutane ne daga haddasa yayi babtu sadrin kenan wa qul idan ka je bayarwa kai ɗalibin da ka koyi karatu ta hanyar sauraron lafazin bakin malami sai ce haddasa na malam ya ba mu hadisi sami'tu na ji daga malam au akhbarana ko malam ya ba mu labari au amba'ana malam ya ba mu labari da akhbarana da amba'ana duka ma'anarsa ba da labari gashi nan eh, menene yawma idin tuhaddithu akhbaraha da kuma wala yunabbi'uka mithlu khabiyya dukan su ma'ana la yukhbiruka la yunabbi'uka la yukhbiruka tuhaddithu akhbaraha tuhaddithu amba'aha da haka abin ne su synonym wato kalmomi ne wanda suke masu ba da ma'ana da juna a tsantsar yayi to wannan matsala akwai maganganu da yawa da malamai suka yi ta yi a kai a taƙaice abinda ya faru shi ne. malaman ƙasar kufa su ne kawai suke da reservation a kan wannan su ba sa yarda da wannan tsarin cewa a ala wujuhil akwai amin ba sa yarda da wani tsari sai wannan su dole sai dai ka saurara daga bakin malami na ka wasu su ma kamar abu asim al ya ƙi riwaya a gurin maliku saboda shi kuma maliku baya karanta karatu sai dai a karanta musu shi kuma sai dai ar ko maliku yana musu raddi sosai akan wannan yana cewa ya za ku yadda da ar a a qur'ani wanda kuma ya fi hadisi daraja amma kuma ku yadda da shi a hadisi domin ar ake yi wajen karatun alkur'ani ma'ana za ka ji ka haddato ka zuwa karanta a gaban malamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana arzi a gaban malamin sa shine Jibril alaihi salam sannan kun yarda da wannan in an yi ardu a ce eh wani ya koyi tilawa a gun wani ta fuskar yayi aradin wannan tilawa amma a hadisi sai ku ce ba ku yarda ba suka ce eh su ba su yarda ba saboda ai Qur'ani doran matanin shi sananne ne amma hadisi ana iya samun wata kalma ta canza wadda idan ɗalibin ya canza a cikin abin da yake karantawa ba zo da malamin ya gane ba za ka su sun fi son na malami abu hanifa fatawarsa kenan haka abu asmilin nabi da wasu daga cikin mutanen ƙasar kufa to amma duk sauran malamai sun yarda da cewa a astama'ul shek labdi sheikh a akan gaba saboda shi shine yake bada mataki na kaiwa matuƙa wajen cewa da gaske ne malamin mai karantar da kai amma kuma bai hana a karɓi riwaya ta hanyar ardu ba kamar da za mu zo mu ji insha Allah wannan kenan to sannan baya ga haka idan aka zo bayarwa ana iya amfani da lafuzza mabambanta ko dai haddathana ko sami'tu ko akhbarana ko amba'ana wannan agun malamai kudama amma daga baya malaman baya baya tun daga kan kamar shi khatibul bagdadi da na bayan su sun bambance ma'anonin waɗannan eh, kowace da ma'anarta sai zama haddasana da sami'tu ana amfani da su ga as-sama'u min akhbarana ana amfani da ita ga ainihin eh, ita al-ard din qira'ata amba'ana da na ƙasa da ita ana amfani da su a wajen ijaza wannan daga baya ne ake wannan bambancewa, amma a farko dukkaninsu ma'anarsu ɗaya wa qaddama al-khatib an yaqula sami'tu khatib al shi ya gabatar da cewa a ce sami'tu ya fi yace saboda idla ya qabalu ta'wila in ka ce naji daga wani to ba ta dauki wani tawili ba lalle ka ji amma in ka ce haddathana tana ya ɗaukan ta'wili an samu kuma kamar al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yakan yi wani tawili yace haddathana abu hurairah kuma akwai tattaunawa mai tsayi game da <clears throat> shin ya ji daga abu hurairah ko bai ji ba wanda tana cewa zuwa ga cewa bai ji ba al-imamu ibnu hajar ya tattauna akan wannan a cikin uh, nukat haka abin nan shaukani ba shaukani a cikin fathul mughith sun tattauna akan wannan qadiya wanda tikewar bayani shine bai ji ba to me ta'awilin sa ta'awilin sa shine Abu Huraira ya gaya wa mutanen garin Madina lokacin kuma shi ma yana Madina duk shi ba dan Madina bane yana hujja da wani hadisi da cikin sahih Muslim na kisar dawowar dujal na kisar zuwan dujal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa mutane masu imani karshen rayuwa wanda dujal zai tarar da su in halaka su za su ce mishi ƙarya kake yi kada haddasana na anka annabinmu ya ba mu labari game da kai kawo wanda za su zo ƙarshen zamanin nan tabbas za su ce wanda annabi ba labari to da wannan yake hujja cewa faɗan haddasana idan abu ya shafe ka fil umu to ba ba ba abin nan bane ba kuskure bane amma wannan ta'awili ne zai karbuwa a gidan hadisi zai karba a umumin iya fitar da fiqhu na zanci amma a hadisance ba zai karɓu ba to da ka sai khatib ya lura da wannan ya ce a dinga cewa sami'tu a dinga cewa sami'tu ta fi haddasana wasu ko suka ce haddasana ta fi sami'tu saboda shi kuma khatib din ya ya hakaito daga wani malamin su wanda malamin idan ya zo riwaya daga wani malami yana a cikin alkifaya wannan labarin bai cewa an saba yana faɗan haddasana to amma idan ya zo kan wannan malamin sai ya ce sami'tu sai aka ce me yasa kake cewa sami ce ce saboda ya kore ni a makarantar shi ba da sanin shi ba na ji karatu da aka saurare na yi ba koya mun yi ba ya kore amma sai ya laɗi in ana yi yana ji to kaga sami'a ne amma shi malamin sun da yake bayarwa a cikin niyyar shi baya koyar da wannan wannan bai cikin niyyar ɗaliban da yake koya ma to da aka lam yuhaddithu lakinnahu sami'a ko <laughs> mun gani wato bai koya masa ba amma ya biyo shi wannan shine kamar yadda mala albani namu yake yake bambancewa Allah ya gafarta mai ɗaliban shi da suka zauna a gaban shi to su ne ɗaliban shi to su ne waɗanda haddasa hu amma idan ka jiyo daga kaset to shi lami yu sami samita ne in kun tuna mala yakan wannan bambancewa to hayyace karka je ka karasa a matsayin kai ɗalibi ne ka di jiyo kai mai saurare ne to shine irin wannan malamin sai da tantancewa yana cewa ah, na jiyo shi ne alhalin bai je koya mun ba Suna haka dai da samitu da haddasana suna iya ɗaukar matsayi guda kuma kowace tana da zarfi ga ɗayar sannan ba a cewa haddasana sai mutum ya iya tuna cewa shi da wasu ne aka koya musu amma idan bai iya tunawa ba shin ajin an taru ko ko shi da malamin ne one on one to sai ya takaitu akan haddasa ni dan ya tabbatar da shi din kam an koya masa da zarar shakka ta bujuru ballantana kuma ya ƙini a san cewa da shi da shi ne ya koya masa to sai tsaya kan haddasani haka sami'itu ko sami'ina haka akhbarana ko akhbarani haka amba'ana ko amba'ani wa qaddama al-khatib an yaqula sami'tu illa taqbalu at-ta'wila kamar da muka ci wa ba'daha bayan sami'tu sai kuma lafazin haddasana haddasani akan ce haddasana ga wanda ka saurara kai da wasu haddasani ga wanda ka saurara kai kadai bisa ne ko shakkar cewa anya da wani a wajen kuwa wa ba da za akhbarana akhbarin daga nan kuma sai lafazin akhbarana da akhbarin waɗannan lafazin kusan dukkanin su zaka ga an samo su daga tafarkin sahabbai ne su ne suka fara amfani da su sannan har mutane suka karɓa suke yi misali na san yan uwa masu albarka kowa zai iya tana cewa kakan karanta a lafuzza da yawa sahabi ya ce sami'tuhu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko akhbarana ko haddathana sahibu hadhihi hidda ko akhbarana bihi rasulullah akwai lafazi kwaya tsaye da aka samu wanda eh, ya sai zama bari shi ba aiki da shi ya zo a cikin wani lafazi a cikin sai muslim na raddahu ila fulani an fulanin raddahu ya mai da zancen zuwa ga wani radda, raddahu ila fulanin har guda uku na wanda ya da da matanin cewa a ƙarshen duniya za a wayi gari yin ibada a cikin alharaj shi ma jihadi al-ibadatu fi zamanin haraj mutum ya iya bauta wa Allah a zamanin hauhawan fitin tunu, to wannan shi ma ɗaya yake da jihadi hadisi ne cikin sai muslim kitabul fiqh to wannan nasarar sai shi sai bai a samu bai samu karbuwa watakila saboda kwaya ɗaya ne kawai a da aka bincika ba a samu wani irinsa ba amma haddasana sabai suna faɗa haka akhbarana sabai suna faɗa haka sami'tu ba ma kamar sami'tu sukan yawan faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa sannan suka zo bincikan junansu sukan ce a sami'ta min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ka ji wannan daga manzon Allah wannan sai bada cewa duk wannan lafuzza suna da asali ba kirkiran malaman hadisi ba ne to zaka ga mutanen da suke yan bid'a ko wanda ba su san darajar ilimin hadisi ba ko wanda ba su sha daga tafarkin malaman hadisi ba suna ganin wannan matsayin wata na kasa ne sai ce wai wani ya ji daga wani ai wai duk jita jita ne to wannan na farko tukun na istizai ne ga ga addinin Allah na biyu kuma display ne na na tsabaragen jahilci jahilci ma irin wanda Imam Shafi yake cewa shi ni ba na iya tattaunawa da jahili don tun kafa a ko yana jahili zai kore ka domin shi bai san hujja ba bai san abin da ake kan hujja da shi ba jahilci shi shine hujja to da zaran ka ce bari ka tattauna da shi kamar a ƙura kake kawai Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa huwa kathirun amfani da waɗannan lafuzza na akhbarani akhbarana haddasana haddasani wahwa kathirun ya yaɗu sosai a cikin malaman hadisi ko ina suna amfani da shi wa yazidu nista'malu akwai yazid ibn harun al-imamu yazid ibn harun ista'malahu yayi amfani da lafazin wa ghairu wahidin da shi da waninsa ma kad hamala ga abinda ya taurara min lafzi shekhi ga lafazin sa yakan ce akhbarani idan yaji daga lafazin sa yakan ce akhbarani maimakon su imam muslim da suke amfani da shi da kira'a da ardu wa da hutala bayan akbarana da akbarani abinda ke biye shi an amba'ana da ba'ana wannan da amba'ana da ba'ana duka ma'anarsu daya kamar yadda za a ce akbarana da kuma khabbarana haka duk take haka to aka ce amba'ana kaga kamar can da yake cewa yunabbi'uka wala yunabbi'uka zai zama yunabbi'u zai zama madinta shine na amba'a kenan nabba'a da nan da shaddan shigo to haka kuma nabbi'uni bi ilmi nabbi'uni bi ilmi to da ita da amba'a da nabba'a da ɗaya ne matsayinsu ɗaya a wajen ma'ana wannan kawai an ƙara alhamza ne wancan kuma an ƙara shadda daga naba'a daga naba'u ya ce wa ƙullila amma ta yi ƙaranci ita an ba'a da naba'a ba su cika amfani da ita ba sai in riwaya ta yi nuzuli zuwa ga mataki na ijaza amma a mataki na riwaya a sama min labd sheikh to ba amfani da an na ta zama yar kankanuwa can farko ne aka sama amfani da ita amma daga baya amfani da ita yi karanci sosai wa qawluhu lana wa fadin shi mai riwaya in yace qala lana wa nahwaha da ire-irenta kaman zakara lana wa qawlihi haddathana sai take da cewa shi haddathana wajen ittisali wajen cewa ya ji ga lafazin shehi musamman game da mas'alata al-imamu Abu abdullahi al-Bukhari rahmatullahi alaihi wanda shi ne yake da istimali khasu game da wannan qadiyya cewa yakan ce akhbarana amin yakan ce eh, qala lana yakan ce kuma wa zakara lana wa qala li to sai ya zama ya ba mutane aiki ba dan ƙanƙani ba wasu masu gaggawa suka ce wannan akwai matsala a ciki babu ittisali wasu kuma waɗanda suke malamai muhannakai irin su Alimamu imam hafiz Ibn hajjari suka zauna suka yi istikra'i suka yi bincike mai zurfi suka gano abubuwa mabambanta Daga kyawun da aka gano shi ne cewa Buhari yakan faɗi qala na. idan ya zama riwayar ya koye ta ne a wajen set up na makaranta a informal setting wato ba zaman ɗalibi da malami ne a aji ba hala a halin tafiya ne ko a wajen cin abinci ko a wurin jana'iza ko a wajen fira ko ya kai malam ziyara ko dai duk wata harka a wajen classroom take to idan kana harka da malamai irin waɗannan dole da an yi magana ɗaya biyu za su kawo hujja za su tuno wani karatu su faɗa to a irin haka idan malami ya ba shi hadisi wanda daga baya sai ga ya buƙatu zuwa ga hujja da wannan hadisi to sai kawo shi ce ƙala lana yana nuna maka kamar misali an ji wata jana'iza ne ana jiran sallar gawar sai suna kira da malamin sai aka yi wani tattaunawa ya magana akan jana'iza ko kabari ko sai malamin ce haddasa na fulanin kala akwara na fulanin sai kawo ta magana an je gaida mara lafiya suna yin haka zai kawo addu'ar abin nan gaida mara lafiyan sai ya kawo ta da isnadin to in bukhari ya buƙaci zuwa ga wannan riwaya zai saka ta cikin sahih bukhari to ba zai ce haddasa na ba ya daga cikin wujuh din da aka gano wani wajihi da aka sake ganowa shine idan asalin wannan matnin bai cika sharaɗinsa ba bai cika sharaɗin zama a cikin sahih bukhari ba zai kawo shi bil ma'ana ko zai ikhtisarin sa ko yana da wata illa kamar illa ta kasancewar shi mawqufi ne to shi kuma yana yana kawo mutun ne marfu'a ko kuma kasancewar hadisin a cikin masu riwayarsa akwai wani mutum wanda bai kai matakin da bukari yake ansar riwaya mutane ba amma kuma yanzu yana so ya hujja da wannan riwaya ba a cikin usul na littafin ba to na ma yakan ce kala lana akan gane wannan sai ga a cikin bukari idan ya ce kala lana in ka koma wani littafin shi daban kamar a tarih ko abin nan dinsa tarih al ko al-kabir ko adab mufrad ko amal eh, abin nan eh, juzun khalfal imam sai ga ya ruwaito shi ya ce kamar yanzu akwai lafazin hadisin idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawma yana cikin sahih bukhari daga riwaya ce daga malam abdal daga abdal a cikin bukhari sai ce qala lana abdal abdalu ya ce da mu da yazo a cikin abin nan ɗansa a tarih sai ce haddasana abdalu to wannan ishara zuwa ga yayi riwayan maganar ne da ma'ana ba da lafazin asalin hadisin ba ina fata mun gane to yana irin wannan wani lokaci kuma a cikin sahih bukhari shi shi zaka ga a wani wuri sai kawo shi da haddathana a wuri na gaba sai kawo shi da qalalana kamar da yima wata riwaya ta malamin shi Ibrahim ibn Musa ibn yazida al-iri ibrahim ibn musa ibn yazid ya kawo a magana shi a wani waje yace haddathana wani waje kuma yake qala to anan za a fahimci cewa ko dai ya zama ya ji riwayar sau biyu daga malamin wannan yace mata qala mai riwaya da ma'ana ko istitari wancan kuma yace haddathana wanda yazo ta cikakkiya ko na abu makamancin wannan ibn hajar da ya tattauna akan wannan masail ya kawo maganganu kala daban-daban da suke nuni zuwa ga durba kwarewar imam bukhari akan mu'amalanta irin waɗannan abubuwan abinda ake so a gane kawai shine bukhari baya barin haddasa haddasana yace qala na sai akwai wata nakta haka nan kawai bai yin wannan abu to nakta kuma tana buƙatar sai an tsaya an yi istiqra'in da yake nufi da ita ba a faɗanta kawai a ce kaza yake nufi sai an istiqra'i kuma istiqra'in na akwai mazuwansa akwai ahalinsa su ne su ibn da makamantansu Allah ya gafarta musu don haka din da kaga qala lana ko zakarar na a cikin bukhari su suna iya ɗaukan ɗaya daga cikin wannan ihtimala ɗin ko wani to a inda yake qala bai ce lana ba to anan ne ake da ta taɓurza fiye da waccan wasu suna ma ƙoƙarin su iddayin akwai inkiɗa'i akwai inkiɗa'i amma kuskure ne inda ta zo da lafazin wato da yake lafazi ne na abin nan lil nan kuma wani abu ne shi ma ko irin wannan ko kuma wani kala daban nan ma yakan yi uduli daga haddasa ne saboda ma'ana ko wani abu ko kuma saboda ba cikin usul ɗin shi bane abubuwa ne da yawa waɗanda mun sha yin magana a kan wasu daga cikinsu imamul bukhari littafin su bai gushe ba har yanzu taska ce ta ilmomi da fasahohi da sirrori waɗanda ba a gama gano su ba Allah ubangiji ya gafarta mishi wa qawluhu qala lana wa haddasa ka qawlihi haddathana ha sai dai ita din ita al algalibu ta imaluha muzakara kaji shine zancen mafiyar lokaci ana amfani da ita ne muzakara a wajen tattaunawa wajen makaranta shi a limamu ibnu manda shi kuma yakan yi amfani da kalali a ijaza mu kiyaye ibnu manda alkafashin kaji ya ce kalali ko kalalana to ijaza ce amma shi bukari kamar da muka ji ga fuskar kuma ga shi malama ya ambaci ɗaya daga cikin fuskokin ne muzakara ne wajen makaranta kenan saboda a ɗabi'arsu su duk inda za a kawo hadisi sai an ambaci isnadin to kuma duk wanda yake dalibi ne ko mai bincike ko malami irin su bukhari din da ya ji hadisi to ya ji ballatan ya ji abin da yake nema zai ci gaba da tara shi cikin hadisan da ya sama daga malam to idan ya buƙace shi shine sai ya mishi wannan salan wajen bayar da shi wa dunaha qala bila mujawara duna qala lana ko qala li kala ita kadai bila mujawara ba tare da ya ce li ko lana ba ba tare da an sa mata wannan lamun lamun eh, jarri da ya'un nasu ba tare da wannan idafa ba ya ce ƙala li din ba sai a ƙala kawai Ƙala tsuratta kala tsuratta ita take kawo wannan surata wasu bitana akwai yan kifayi kamar yace kala usman ibn al-haifa ko ƙala ibrahimu ƙala musulmi ibrahim yakan faɗi haka ya ce ƙala wani sai kawo mutumin to idan aka bincika aka tarar mutumin da Bukhari ya danganta ne ƙala malaminsa ne wanda ya riwaya daga gare shi to wannan itis mutasili idan ku ba malaminsa ba ne to shi ne akwai magana to ya tsallake abin da ke tsakankanin shi da wannan abin da ya tsallake din kuma zaka tare shi ne mai ingancin daga nan inda ya bayyana za a samu wata matsala da yake so ka ganta idan misali ya ce al-hasan ya danganta ga hasan al ko wa ƙala abu hurairata kaza kaga wannan shi ne ta'aliki ne wannan zahirinsa. to yakan yi irin wannan wani waje kuma ya zama ya kawo shi a cikin littafin da isnadin shi cikakke akwai ire-iren waɗannan in kun tana musu tana su a baya to ita ƙala kawai ba tare da li ko lana ba tana ƙasa da ƙala li tana ƙasa da ƙala lana shine ke cewa wa dunaha ƙala bila mujawara ƙasa da ƙala lana ita ce ƙala kaɗai bila mujawara wadda ba a ce mata li ko lana ba wahaya alas sama'i in yudran luqi saji magana ita ma ƙala ɗin tana nan a mataki na as-sama ya ji daga gare shi in yudran luqi in an san akwai gabuwa tare tsakankanin shi in an san malamin sa ne la siyama man arrafuhu fil mubi musamman ma wanda arrafuhu sun riga sun san shi tun a baya cewa baya tadlis kamar shi bukhari da Allah ya kula za bi ghairi ma sama sun san cewa baya faɗan wannan sai da abin da ya ji baya faɗan kala sai abin da ya ji minhu daga malaminsa ka hajjajin ka hajjaj ibn muhammadin al'awar malam hajjaj ibn muhammadin al'awar babban malamin hadisi ne ya rasu shekara ta 206 shi ma baya cewa ƙala sai daga abin da ya ji daga malaminsa walakin ne umumuhu inda al-khatibi amma khatibu ce a ka a saki wannan kalma kai tsaye a ce ƙala tsaye take da sami'tu ko ɗaya take da haddasana ko kuma muttasila ce sai an bincika a ce ƙala ta wani muttasila ce amma ba ka ba mata mata matsayin ƙala kawai ƙala ce kar a ce muttasila ce yamtani ko inda al-khatibi wa za zaka ala alladhi wasu zal wasf ishtahar yace a taƙaita ta akan wanda aka san shi shi yana da wannan ɗabi'a kar a sake ta kai a ce ƙala tana da ma'anar wahiya alas sama'i ya ce a kar a su fita wannan magana ta hakiki ne mai matuƙar tsada ta a saki ƙala kaɗai a ce mata tana zaman kanta tana kamar sami'itu alhalin kuma mutane suna amfani da ita mafi yawa ba da ma'anar sami'itu wannan ke asani nau'i na biyu na a turuqut tahammul shine alqira'atu ala shaykh ka karanta wa malami ya saurare ka malami ya zauna yana saurare ko dai yana rike da littafin irin wanda kake karantawa ko yana saurare daga haddasa ko yana da wani mai rike da littafi yana duba mushi duk ana yin haka wannan asalin shi a sunna shine wancan hadisi na Imam Ibn ta al-Kushani wannan da ya bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin Bukhari da Muslim da yake zan ka tambaya kuma zan tsananta maka din yayin tambaya sai ce Allahu amaraka biha manzo Allah ya ce eh to ni kaga shi yake ga manzo Allah karatu manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam domin eh manzo Allah ya fi sanin Allah ne ya umarce shi da shi ko to daga nan malamai suka dauko al'am to su waɗancan mutanen Kuba suka ce ba su yarda da wannan ba sam su baya cikin lissafin su Abu Hanifa su Waki ibn al-Jarrah su Abu Asim al-Nabi suka ce su kawai as-sama'u min lafzi shaykh suka sani dan shine asali don wannan daga baya ne zai bujuro sai kaza sai kaza suke ta kawo ta a wilal suke ba'ida wahiyar mashhura wa maarufa fi eh, al-mutawwalat wannan yana daga cikin asalin as sannan an sake kafa hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma sahabi eh, Abdullah dan Mas'ud karanta mana al ko sai yace ya manzo Allah ni na karanta ma wa alayka unzila ce ina so in ji shi daga wani ya yake karantawa ya zauna ya karanta mishi har zuwa cikin suratul eh, nisa'i kamar yadda yake hadisi ingantacce a cikin bukhari da muslim sannan a a a a manzala sai ya sha jin wani na yin wata addu'a ko na karanta wani abu sai ya ce wannan yayi kaza ya tambayi Allah ya roki Allah da abin da an tambaye shi baya fasa bayarwa kaga duk waɗannan suna matsayin kaman al-ardu ɗalibin ne na ƙasan ne yake karantawa ma sama imam malik na da gaske wanda ya shaharantar da wannan wannan tafarki idan ka zo sa. to sai ka nemi kwafin littafin ka kwafi ya zama kana da shi idan ka zo ko ka dinga karantawa da kanka ko kuma in kwarewarka bata kai ka karanta da kanka ba wani ya karanta maka in mu lura da kyau irin wannan tafarkin shi ake bi a makarantun zaure waɗanda ake da su a nan mu, musamman ga ɗaliban da suke mataki na can sama ɗalibin da ke mataki na farko to shine malami ke karanta mishi in ka je da ƙawa'irinka ko alari kana farko farko malamin zai iya karanta maka ko a sa wani ya karanta ma amma wanda duk yayi nisa to idan ya zo zai karanta ne da kanshi yana da amfanin sa wancan na da amfanin shi wancan ya fi ba da itikani ta fuskar abinda malamin ke karantawa ardu kuma ya fi ba da itikani ta fuskar gogewar ɗaliban ɗaliban ba za su bar wajen ba sun goge kalla ka ga misali yanzu masu hada alkur'ani dole sai da ardu in ba ardu ya baya gane sun iya ba zai yiwu ba dole sai sun yi arzin shi a gaban malamin ya ji ya musu gyare-gyare ya tantance musu kafa to haka mutumin da ke koyan karatun fiqh ko hadisi ko wani abu idan yana karanta wa malami malami na ji to wannan karantawa da yake kullum mu marasa ce yake zaka ga a karatun boko inda ake takaituwa kawai akan kama manyan makarantun da ake takaituwa kawai akan kawai lassa? a ta jibgawa yara su yi iri daban-daban wani zai gama shekarun nan shi ma bai ma iya turanci ba saboda bai taɓa samun kanshi a bugiran da shi ne zai turancin azuba ba. amma da abin faɗa yake ya iya don an faɗa zai gane amma tun da bai yi mumarasan a aikace ba sai rasa wannan skill ɗin wannan gogewar ta yi magana ana jin su sai rasa to da ka ta fuskar ƙoƙarin horar da ɗalibai da koya musu su ma su zama waɗanda suka iya to arduna da wannan falala malam yace ce sun malƙira a tullati na ata ha mu'udhamuhum ardan sawa ƙara'a ƙara'ata ha min hibbi nau kitabi nau samita wa shehu hafidun lima aratta aula walakin asluhu yumsikuhu binarfihi autikatun mumsikuhu kultu kaza intikatun mimman sami'a يحفظه مع استماء فامتنع وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا والخلق فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه فنقل أم مالك وسحبه ومؤذن كوفة والهجاز أهل الهرم مع البخاري مع البخاري هما سيان wa ai wabna abi bin ma'an nu'mani ƙadarar jihar arda wa aksuhu asa ya ce sun malƙira'atu ala allati na ataha mu'azamuhum arda sai kuma alƙira'a karanta wa malami yana saurare allati na ataha arda wadda mafi yawansu suke ce mata ardo ata suke siffanta ta su kuma mafi malaman su kira ta ardo wasu su ce alqira'atu wasu su ce al'ardu sawa ma asalin shi sawa'an amma an yi mishi clipping an cire eh, alhamza din ya zama makasuri ya halatta haka a larabci akwai irin wannan loga sawa qara'ataha ma'ana sawa'an qara'ataha shin kai ka karanta ne kai mai karanta wa malamin min hizbin nau daga haddarka ko kitabi nau kitabi sami'ita ka karanta daga haddarka daga zuciyarka ko ka karanta daga littafinka malami ne ko sami'ita ko kuma kai ma kana saurare wani na karantawa kai yanzu third party ne kenan akwai mai karantawan shine mustamli saura ko masu saurari ne ana yin haka ko wa sheku hafizun ya zama kuma shi malamin ya haddace yana da haddar da ake karantawa lima aratta ga da kake karantawa ko waninka ke karantawa kana saurare aula ko ya zan bai haddace ba da tsaye ne ko ya haddace ko bai haddace ba da tsaye ne a sa da zama bai haddace ba walakin asluhu yumsuku amma yana rike da sa idan bai haddace ba kwafin shi gyararre wanda kuka fada gare shi kamar yanzu a ce yana da rike da irin nuskar da kuke da ita bi nafsihi yana rike da shi da kan kansa yake dubawa aw siqatun mumsikuhu ko wani amintacce yana rike mai da shi yana duba mai akwai malamin da ma shi bai ba sai dai ana rike da shi ana duba mishi qultu ni malam iraki nace kaza in siqatun mimman sami yahfazuhu kuma daidai wa daida idan ya zama akwai wani amintacce wanda ke saurare shi ya haddace ko da malamin bai haddace ba kuma bai rike da abin amma akwai wanda ya haddace wanda matsayin shi ɗaya da wanda malam ya ce dinga dubawa to ya zama yana dubawa daga littafinsa ko yana dubawa daga haddasa duk ɗaya ne wannan ƙarin iraki ne da ya akan abin da abin ibnu salahi bai ambata ba mimman sami yahfazuhu ma'astima'in tare da saurarawa ya zama ana saurarawa wato hankali na kan abin da yake karantawa ba wai kawai ji ba saurarawa famtane faktane to ka gamsu da wannan wa ajma'u akhdhan biha malamai gabaki ɗayansu sun haɗu akan ruku da al'ardu da yin riwaya da ita musamman imam muslim yana kan gaba wanda suka shaharanta riwaya da al'ard baya ga imamu malik ya ce wa raddu na ƙalal khilafi sun tunkuɗe saɓanin da aka samu a cikin sun yi watsi da shi shine saɓanin da aka samu daga su abu asimin annabi da su waki'u da wannan da aljumahi shine muhammad ibn sallamin aljumahi ba abu hanifa ba kamar yadda mai kuskuren fada waɗannan guda uku malaman nan su suka suka dage a kan wannan sabanin cewa sam ba su yarda da ba abu asmin nabi kamar yadda muka ambata ya maki rewaya daga maliku saboda ya ji makarantar maliku ya tara ard ake ci ni ba zan karbi karatun da ni zan karanta da kaina ba baya karba ba sa karba dole sai in lafazin malamin su alimamu abin nan isa ibn rawiya da ali ibn madini su suna ganin koyaye ne dai ba ta kai matakin abin nan samitu ba amma suna karba masu waɗannan to ba sa karba don har abin nan ya zama musu tambarin su ne sananne wannan game da riwaya yace to malamai daga baya sun kuɗa saɓanin waɗannan mutanen ya zama ba abun kallo bane shi saɓanin au fauqahu sorry naqal al-khilafi wa bihi ma'ataddu wannan saɓanin ma ba a lura da shi ba ya zama kamar saɓanin da za a ce mutumin da ya kawo shi bai kai a kalle sabanin shi ba kuma musamman da waɗannan ai ba su kai matsayin waɗancan manyan malaman ba kamar misali shi yanzu Muhammad ibn Sallami da jumahi babban malami ne mun yi tarihin saran nan a cikin al kusa kusa din nan ah, wata rana a lokacin da imamu ahmad ibn hanbal ma bai da lafiya ne in ba na manta ba kamar yadda alhatibu ya ba da labari aka zo ana gaishe shi sai wannan malamin ya zo gaishe shi shi ma sai tare da su ishaqa dan rawiya da ali ibn al-madini a wajen ana zaune kuma sai ga abu ubaidin alqasim ibn sallam shi ma ya zo gaishe da malam ahmad ibn hanbali yana ba suka ce yawwa alhamdulillah tun daga kai mun same ka anan ka koya mana littafin ka na garibul hadith ka ba mu riwayar sai fara sai ce to waye bai karanta har suka ce sai dai ka karanta da kanka ya ce ni ban da lokacin da ya karanta muku shi amma barin karanta muku a gurguje sai fara karanto isnadodi yana yana ɗauko isnadi kawai bai faɗan matanin karatun da ya ɗaya biyu uku sai ali gulmar ya ce saurara mara inda isnadi ne kai gasa mun fi shi ba ma bukatar shi ka bar karatunsa kawai to shi ko bai san waye ali gulmar ba a wajen sai yake tambayi isa ƙarar rawaya wai waye wannan yake zakewa ne ya ce wannan shine aliyu dan madini fito an ga ta mala ayakuri ai ban san kai bane <laughs> to sannan ne ya saki jiki ya ba su riwaya a wajen to kajiriyar da suke a gun gaida mara lafiya ne fa amma suna ganin wani malami da suke bukatar karatun shi kawai suka manta da mara lafiyar suka kuma gefe suka ci gaba da riwaya haka suke da wannan nahaba da wannan haɗamar to a shahid shine su da kansu sun san cewa su Ali ibn al-Madini suna gaba da su a sanin a sanin a sanin isnadojin dan haka shi sa sai zama anan yake ambata maka cewa wabihi ma'ataddu wannan sabanin da su Abu Asim suka kawo da su Waki'u da su Muhammad ibn Sallam al-Jumahi ba a kallon shi a matsayin sabani da zai hana a aiki da al-ardu ala shaykh wal khulfu fiha sabanin da ake gudanarwa akai wanda ba a yi watsi da shi ba shine hal tusawi awwala shin da ita da as-sama'u min labdi ita ce al-awwala daidai ware da suke ka da ka fada au dunahu ko tana ƙasa da ita au fawqahu ko tana sama fa nuqila an to an malikin wa sahbihi wa mu'zamin kufata daga maliku da duk ɗaliban makarantarsa da mafi yawan malaman ƙasar kufa wal hijazi da malaman ƙasar makka da madina ahalin harami mazuwa haramin allah ma'al bukhari da limamul bukhari kuma sayyani suka ce waɗannan duk malaman nan sun a kan cewa kuma sayyani dukkan su iri ɗaya ne wabnu abi bin sai kuma al-imamu abul harith muhammad ibn abdullahi ibn abi bin babban malamin nan mutumin ƙasar madina da shi da ma'al lu'umani da shi da nu'umanu dan sabit kenan al-kufi abu hanifa qad al-arda aka ce sun karkata izuwa ga cewa ardu ya fi riwayatu ta hanyar sami'itu wa aksuhu aka sun haka shi fi inganci ne aka shi cewa sami'itu ya fi ardu wannan magana shi kenan shi malar iraki wa aksuhu asahhu wa jullu ahli al-sharqi wa jullu ahli al mafi yawan malaman kasar gabas to izuwa ga cewa asama samau labdi shek. yana sama da al'ardu suka karkata malaman yamma ba malaman kasar andalus su kuma suna da mata makarkata daban za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba saboda ƙwarewar lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk